alhamdulillah ina masoya fitaccen shahararren jarumin nan wato nur m inuwa suke sai ku gyara zama domin jin babban albishir dangane da fitar albam ɗin shahararre kuma fitaccen mawaƙin ku hakika kwarai shahararre kuma fitacce nura inuwa yana shirye-shiryen fitar da albam dinsa na shekarar 2024 wanda zai matukar kayatar da ku da ilmantar da ku da faɗakar da ku da nishaɗantar da ku kamar yadda aka saba a koda yaushe dai muna kokarin sanar da ku fitar albam ɗin jarumin mawakin wannan magana ce wacce za kamar yadda muke sanar da ku a halin yanzu na fitar wannan waka ta shahararre kuma fitacce yin inuwa wanda za ku yi matakar jin daɗi da wannan maganganu da muke muku na fitar wannan albam amma mai sauraro kaɗan za mu sakar maka waka wacce za ta zama tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da za su fitar a cikin wannan albam ɗin nasa wanda zai matukar ƙayatar da ku a shekarar 2024 shahararre kuma fitacce nura inuwa kamar yadda muka sanar da kai a baya har yanzu yana ɗaya daga cikin mawakan da ba su fitar da albam su ba a cikin wannan shekara wanda albam ɗin zai fitar da shi mai zafi ne duba da yanayin babu wani talla ba komai ta yadda zai matakar yi wa masoyansa ba zata da tsawon shekara biyun da ya ɗauka bai fitar da albam ɗinsa ba amma kafin nan biyu mu har zuwa ƙarshe jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mujallar kanewood mai idan wannan ne zuwanka ko kuma shine ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka na farko sai ka daure ka danna alamar nan ta subscribe ko sharing ko likin domin samun bidiyon mu a shi da zarar mun dora domin kuwa sanin cewa fitacce kuma shahararre jarumin zai saki da album din nasa ne a cikin wannan shekara ta 2024 wanda wannan waƙoƙi ne waɗanda za su yi matukar ƙayatar da ku kuma waƙoƙi ne wanda suka jara gama a ɓangaren waƙoƙi na soyayya hakika fitaccen jarumin kamar yadda muke sanar da ku a baya ya ɗau tsawon lokuta bai fitar da album ɗinsa ba tsawon shekara biyu kenan nuru yamina bai saki wata waka ta album ɗinsa ba kamar yadda aka saba amma hakika zaka ji matuƙar daɗi da kuma farin ciki da annashuwa da jin wannan album da yake yunkurin fitarwa na shekarar 2024 wanda album ne da zai yi dukkanin ilahirin kafatanin masoyan nuru yamina ba zata da wannan album kai dai ka kasance da mu kuma idan wannan ne zuwan ka karka sha'afa karka manta ka dore ka danna alamar na ta subscribing ko sharing ko liking domin samun bidiyon mu a koda yaushe da zarar mu dora kaka manta da tashar da muke ciki a halin yanzu kaka manta da tashar da muke ciki a halin yanzu mujallar Kano TV kai dai kawai kasance da mu kuma ka ci gaba da bibiyon mu har zuwa karshe domin ko an ka danna subscribing hakan ne zai sa ka samu bidiyon mu akan lokaci na sanarwa da kuma waƙoƙin da ake fitar maka musamman ma na jarumai daban-daban irin su Umar M Sharif da kuma Malam Abdulhamidu da kuma Nuri M Inuwa da kuma hamis breka da ado gwanja da salim smart da sadiq sali dukkanin ilahirin mawakan da ka sani suna matukar tashi a wannan lokacin amma dai yanzu ga fitacce kuma shahararre nura ibnuwa mun gode da ziyartar tashar mu da kai mai albarka mujallar kano tv